أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau muna sha hudu ga watan ramadan jiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da wanda ya daidai da sha biyar ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za a yanta a cikin waɗannan kwanaki masu albarka Allah ya sa muna daga cikin yan yantattu Ramadan kuma Allah ya sa muna daga cikin wanda za a karɓa mana wannan abubuwa da muke da tsarkin sunayensa har ma idan ba mu ciki muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mun san akwai sa waɗanda yake karɓa ayyukansu muna fata Allah ya haɗa mu da su ba don mun cancanta ba sai don su suna bayan Allah Allah ya karɓe su kuma muna roƙon Allah ya karɓe mu ta dalilin su Allah ya samu dace muna da cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut kamar yadda kuka sani kuma mun tafi ciki da dama Allah tabaraka ta'ala yana bayyana mana yadda abubuwa suke game da wannan rayuwa an gaya mana yadda rayuwar duniya take an nuna mana yadda mutane suka kasu kashi-kashi akwai waɗanda kai tsaye su ba duniya ce gabansu ba don haka suna jawo hankali kada mutum ya saki diki a wannan gidan akwai waɗanda su kuma 'yan duniya ne aka bayyana mana da yadda abubuwa suka kare yau za mu ɗora daga inda muka tsaya za mu tashi aya ta ashirin da shida kenan ko na فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين muna magana kan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kuma an bayyana mana a cikin suran Allah tabaraka wa ta'ala shi yake halitta shi yake zaɓa daga cikin bayinsa aka ce zaɓen Allah tabaraka wa ta'ala ba shine ba mutum duniya ba idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mutum imani ya ba shi addini ya ba shi biyayya zuwa ga Allah wannan shi ne zaɓe babba sauran abin da zai biyo baya kawai wannan na ƙari ne na rayuwa annabi ibrahim yana daga cikin jigajigan bayin Allah da Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe su kamar yadda za ku gani malamai sun yi magana kamar Sheikh Al-Jazairi rahimahullah ta'ala ya faɗi annabawa ya ce annabawan nan an aiko su sun kai wajen dubu ɗari abin nan da wani abu dubu ɗari da ashirin da wani abu sannan a ciki aka zaɓo ɗari uku da sha ɗari uku da sha uku ko ɗari uku da sha huɗu a ciki a ciki aka ƙara waro guda ashirin da biyar a cikin ashirin da biyar aka ƙara waro guda biyar su ne ulul azumi a cikin biyar din na aka ƙara waro guda biyu su ne annabi muhammad da annabi ibrahim alaihi wasalatu wassalam waɗannan guda biyun a cikin halitta allah gaba ɗaya babu kamar su allah ya ba su daraja ya ba su matsayi da bai ba kowa ba cikin al'umma cikin halitta ma gaba ɗaya babu kamar su domin malamai sun yi maganan cewa waɗannan ulul azumin nan guda biyar to ana ganin har sun fi mala'iku ma daraja wurin Allah tabaraka wa ta'ala kuma abin da zai nuna mana haka annabi sallallahu alaihi wa sallam, jibril ya gaya masa yace kowa ya amfana ta dalilin aiko ka ya ce har kai ma ka amfana yace na amfana domin ta dalilin ka ne aka ce min rasulun amin musan ba za a halaka ne ba ta dalilin ka dan haka na amfana ne ma wannan ke nuna darajar manzon Allah babbaci to annabi ibrahim shine gida na biyu wannan shi yasa in an ba da tarihi in ana magana saboda duk al'umman duniya suna kokarin su jingina kansu ga annabi ibrahim na annabi ibrahim yana da daraja Allah ya ba shi matsayi shi kai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi annabi ibrahim daraja ne amma a asali dan gidan annabi ibrahim ne tunda cikin zuriya ne to wannan yasa ake nuna zabe ko aka gane cewa lalle Allah ya zabi mutum da irin wannan matsayi Shi ne babban matsayi to amma yanzu wannan mai wannan matsayi da Allah ya bashi wannan matsayi ya yi fada da mutane shi kamar yadda muka gani an nuna cewa ya kira su su zo su bi Allah tare da shi sun yi don haka suka ga cewa yadda za a yi dole sai dai a rabu kawai kowa ya kama gaban shi jiya aka yi magana kan cewa ga yadda suka yi har sun sa shi wuta sun yi ƙoƙarin su halaka shi ta dalilin wannan Allah ya kubutar da shi to don haka ya ce zai bar garin zai ware domin dole ne addini mutum inda ya gamsu da shi to duk inda zai zauna a hana shi addinin nan dole ya bar wurin idan ka zauna inda za a hana ka addini kana addini nan kana yi nan kaga za ka samu matsala dole ka canza wuri ko a nan ne yanzu an ce hijira ta ƙare tsakanin hijirar da mutum zai daga makka zuwa madina amma har yanzu hijira ta cewa mutum ya ƙaurace ma zunubi sunan shi hijira wani wurin an ce almuhajiru man hajara ma na Allahu an mai hijira yanzu shine wanda ya kaurace ma abin da Allah tabaraka wataala ya hana wannan kenan bayan nan wasu suka ce hijiran nan tana nan ta hanyar in ka zauna wurin da baka samun damar yin addini to har yanzu tana nan ko a unguwa ne ko a gida ne ko a wani wuri ne ko a abota ne ka haɗu da fasiki dole ka kaurace masa domin ko a hadari sai da aka yi maganan cewa fasiki sai ka kaurace masa ka ga yau wannan kullum kokari yake yi sai ya ja ka wurin sabon Allah dole ne ka kaurace masa da muka yi maganan tuba ran nan muna karanta a tauba cewa ya farkon masar da tuba za ta yi a ce mutum a shirye yake tuba shine ya kaurace ma zunubi ya kaurace ma masu yin zunubin da wurin da ake yin shi in dai mutum zai tuba to sai yayi wannan jan aiki jajawar farko a ina ne ake saban ya ƙaurace ma wurin da suwa ake saɓan ya ƙaurace masu sannan zai iya daman samun daman ƙaurace ma laifin in ba haka ba mutum zai zama musirrun ne kuma wal musirru alal halak wanda ya doge akan zunubi halakakke ne za a iya samun tuba tuba idan ta samu babu ma sauran zunubi an ce la kabira ma tauba babu wani babban zunubi matuƙa akwai tuba to za ka yi maganinsa sannan la saghira ma al israf babu wani karamin zunubi matukan mutum baya tuba kowane abu yana da magani amma maganin zunubi tuba wannan shine abin nan su don haka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yanzu ya kaurace ya ga abin nan mutanen nan ba za su yi ba to wanda zai bi shi sai wanda za su tafi tare shine na aka mamu labari fa amana lahu lut sai lut ya imani da shi lut din nan dan uwan annabi ibrahim ne alaihi salatu wassalam kamar yadda za ku gani suna da alaka ga annabi ibrahim wani lokaci mutum yana iya samun dan uwa ya taimaka masa wajen ya tsira wani lokaci kuma dan uwa zai iya sanarin ka fadi amrun mumkin zaka iya samun dan uwa wanda ta dalilin shi zaka daga domin zai baka gudunmawa zai goya ma baya in an taba ka a gaban shi ba zai yi ba akwai dan uwan da shi zai sa a rika taba ka ya fito ko amma wannan shi kam dan uwa ne na gari ma Allah tabaraka wa ta'ala ta dalilin wannan shi ma ya bashi manzanci yayi imani da shi wa qala inni hajirun ila rabbi annabi ibrahim yace zai yi hijira wato zuwa ga inda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi inda zai je bauta Allah innahu huwal azizu hakim Allah tabaraka wa ta'ala shine kawai mabuwayi gagarba ba wanda ya isa ya gagari Allah in ka ga mutum yana tinkahu yana cewa shine wani kyale shi akai kawai amma ba wanda zai gagari Allah tabaraka wa ta'ala ko a nan duniya balle kuma an je lahira sannan alhakim Allah mai hikima ne duk abin da ya yi to yana sanya abu ne a wurin da ya dace shi yasa za ku ji an ce hikima shi shine wada ashiya ila amakiniha Allah iqalahu ne a sanya abubuwa a wurin da ya dace to Allah shi kadai ke da wannan duk abin da ka nan Allah ya aje shi to ne fi dacewa da shi Allah baya yin wannan abin da ake ce ma ah, ya sunan shi subhanallah ah, kai kalmar ce. na a ba kuskure ba eh, bada yawwa bada muke so kalman kudan kamar haka din ne amma abinda muke so yaren da su suke bada suke ce mai bada ne kamar misali ka zo ka yi wani abu sai bayan ka yi sai ka ce kash da haka na yi da ya fi kyau ko da nan na aje shi da ya fi dacewa amma tun da na aje nan a ne da a bashi hakan to Allah baya yin hakanan shi yanzu kana iya ka tashi misali tafiya daga nan wani. in ka zo kawai watakila saboda jiya ka bi ta can watakila ka tar da gosulu sai ka ce ka yau bari kawai in canza hanya bari in canza in bi ta nan sai da ka bi ta nan kuma sai ka tara ashe ta fi je gosulu ka ce ka da amma ta can na biyu eh, ka ga saboda kai baka san haka da ka san haka da ka bi ta can to shi Allah bai haka duk abin da ka gani dama nan ya so ya tsaya nan kuma ya tsaya da shi ba a yin wani abu a ce ya kiyaye ko kuma abin nan bane nan ya so in wani abu ne ya sulle ma ta ce ya kawai dama haka ya so ya tafi nan in ka zane haka ya so ya tafi duk abin da ka ga an aje shi ya ajiye shi ne a wurin da yake so kuma wurin da ya dace da wannan abin da za a canza mai wuri da ya lalace shi yasa ake so muka karanta riba har a halittar mu sai mun gamsu cewa yadda muka ga kan mun nan da halitta da yadda ake mana haka ne yafi fi da mu da za a canza in ka kalli kanka ka ga babba ne ko karami da za a canza ma ya koma in babba gare ka ya dawo karami shi ya zama ma matsala idan kuma babba ne in karami ne aka maida ma shi babba sai ya zame ma matsala. yadda ka gan shi nan da halittar jikinka da yanayinka da abin da za ka zama da abin da za ka yi daidai da yadda aka baka wani an ba shi mai kwakwalwa ta fita hankali ita tafi dacewa da shi wani kuma aka yi shi ɗan dolo-dolo shi ya fi dacewa da shi da zai samu waccan kwakwalwa shi halaka zai to sai sai amfani da ita ya wuce inda aka tsaye da shi sai tsaya ya daina duk yadda ka gani sai dai kuma akwai fitra da ake canzawa wanda ita wannan shari'a ce ta bada ta kamar misalin an san wahayi ko sauraron abin da ya zo da wahayi ta a samu wannan haske to wannan shi kuma nemo shi ake shi kuma wannan mutum ya gabaye da shi shi an ce ya nemo ya fito ko mutum ba zai zo ne ya ce to tun da haka aka yi shi aka so ba aka gan shi abin nan ba wancan shine littafin da muke karanta a ranar lahadi aka yi magana cewa akwai hidayoyi kala-kala wanda za a ce to mutum ba zai tsaya ce akwai na ilham akwai na kaza akwai na akwai na wanda karantar da kai ake kai ne za ka yadda ka saurari karatun ko ka saurari abin sai kuma ka samu wannan matsayin to kowane an dora wa mutum kowane wanda aka sashi shi yasa ake yin al'asbab idan wanda aka ce ai sabab ne sai kai sabab din kayi naka Allah yana iya yin abubuwa ko da sabab ko ba sabab to amma wani shi aka ce yi sababin wani kuma aka kyale ka ba ruwanka kamar yanzu ruwan nan da aka yi na ruwan me muka yi kaga wannan bai shafe mu ba to inda kuma an ga dama sai a kiyin ruwan sai a ce sai mun yi sabab sai mun yi addu'a sai mun je mun fita mun yi roƙon ruwa in an ga dama sai a yi in ba ga dama sai a ki to amma sadda ba a so ba sai mu ga wani abin kawai ya faru wannan ba ba ba, ba mu da wani abu a ya fito ko sai sa ba a tuhuma mutum game da halittar da Allah ya mai a ce ya aka ya zama haka ya aka ya zama haka mutum bai da iko akan wannan ba a tambaye shi me yasa bai zama kaza ba me yasa ya zama gajere me yasa ya zama dogo me yasa ya zama kaza wannan ba a tambayan mutum a shari'a kuma ba a tambayan mutum an je lahira game da wannan domin abu ne wanda mutum bai da wani mashiya a ciki mutum ya gan shi ne kawai a haka to amma sauran abu wannan shi ake ce ma abun nan shari'a amma kauniya akwai wadda take shar'iyya wadda an sa ka an ce yi kana dogo ko kana gajere sai aka ce yi sallah tsawonka ba zai hana ka sallah ba gajartarka ba za ka hana ka sallah ba to an baka umarni shar'i in ba ka yi ba sai an tambaye ka saboda an baka dama ta yin waɗannan ya fito ko to don haka shirya mutum ya tafi da zai shiryu ko ya nemi hanyar da zai shiryu wajibi ne ɗazun nan muka karanta littafin da mun taɓa karanta a nan wani mai suna alfawzul azim wal khusranul mubin a ciki da ya kawo cewa ya hanyar zuwa aljanna amma sai ya ce hanyoyin zuwa wuta hanyar zuwa aljanna ya ce imani yi ma Allah ɗa'a, yi ma mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ya ce a dunkule amma da ya zo fassarawa sai ya ce kafa ta farko da mutum za a gane yana so ya tafi aljanna shine talabul ilmin nasa ya zama mutum yana neman ilimi mai amfani ilmun nasa aka ce ma ƙalallahu, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fahimar salafu minhuma abinda maganan Allah Allah ya ce manzon Allah ya ce sannan abinda magabata suka fahimta daga wannan magana wannan ita ce hanya ta farko da mutum in yana so shiga aljanna dole ne dole ne mutum ko yana so ko baya so dole sai ya samu kaso mai Allah ya ce ya samu kaso mai manzon Allah ya ce da fahimtar magabata sai dai wannan ba a ware mu mutum wata makaranta a ce sai ita zaka je duk inda ka ga zaka samu wannan ka fahimci wannan qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka je can ka koya amma wannan zaka yi ta kuma har mutuwa ba ka bari ba baka cewa ka daina karatu ko ka daina zuwa makaranta har sai har mutuwa mutuwa ce za ta zama tsakaninka da wannan to in ka samu wannan to shine nan shi yasa aka ce duk wanda ya kama hanya yana neman wannan ilmi na nasa. to Allah ko zai kore mai hanya zuwa shiga aljanna in ko babu to ba an ce ma mafhumul mukhalafa menene babun ba ya fito ko annabi ibrahim da yayi wannan ya dauki wannan tafiya wurin Allah ka ce wa habana lahu ishaqa wa yaquba muka yi masa kyauta muka bashi saboda mutum yana da bukatan masu ɗebe masa kewa abokan zama muka bashi ishaq dan shi ne na kusa yaqub jika ne shi yaqub shine duk sanda kuka ji an kira banu isra'il to ƴaƴan yaqub ake magana shi yaqub din shine isra'il Shi ne shi abdullah wannan yaqub ma'anan isra'il abdullah bawan Allah ne amma yaqub shi ake ce dan aka ce aka ce ya banu isra'il ƴaƴansa kenan saboda ƴaƴansa sun zama sarakan duniya Allah ya daga gidan nan sosai kusan ƴaƴansu suna daga cikin manya-manyan jigajigan waɗanda suka riƙe duniya gaba ɗaya saboda haka shi sa har duniya ta kare suna ana magana kansu kama dai ƴaƴan shi kenan to kun ga duk zuriyar annabi Ibrahim ne alaihi salatu wassalam waja'alna fi zurriyyatihi an-nubuwah haka nan muka sanya annabtaka cikin zuri'arsa shi annabi ibrahim ne aka yi masa babbar kyauta ƴaƴansa suka taso su ne jigajigan duniya wal kitab sannan muka ba su littafi kowane annabi bayan nan ana ba shi abin da zai ba mutanensa umarni wa atainahu ajrahu fid dunya sannan muka ba shi sakamakonsa a duniya annabi ibrahim sai da ya gamsu duk wani abu da ake bukata a samu a matsayi na duniya sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi sannan wa innahu fil akhirati lamina salihin lalle tabbas hakika a lahira ma yana cikin nagartattun bayi domin ba samun duniya a rasa lahira shine babban abu ba idan Allah ya ga dama zai hada ma mutum idan ko bai ma ga dama ba gara a ce an rasa duniya an samu lahira da a samu duniya ba samu lahira ba amma annabi Ibrahim an hada mashi komai. shi yasa ake jawo hankalin mu akan aqidan nan wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafaynahu fi dunya wa innahu fi al akhirati min as-salihin kudi qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wasa biha ibrahim ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وقال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون haka wannan shine babbar daraja ba wanda zai bar wannan aqida ta Annabi Ibrahim ya kibinta sai wanda ya mai da kanshi wawa shi Annabi Ibrahim Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe shi kuma aka ce lallai kuma an zabe a nan duniya sannan kuma a lahira tabbas yana daga cikin nagartattun bayi lokacin da Allah ya ce masa ka miƙa wuya aslim qala aslamtu li rabbil alamin yace na miƙa wuya ga ubangijin talikai wa wasa biha ibrahim banihi haka nan yayi wasiya ga ƴaƴansa yaqubu ma yayi yace ya baniya ya ku ƴaƴana inna allaha astafa lakum ad-din Allah ta tabaraka wa ta'ala ya zaba maku addini muslim fala tamutun fala tamutunna illa antum muslimun kada ku yadda ku mutu face kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah saboda haka wannan shine aqida babba wadda mutum zai rike as-samha al-hanafiyya samha wadda take ita ce karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya kuma mai saukin a aikata mai saukin abi babu gulu a ciki babu zurfafawa babu wuce wuri mutum ya tsaya daidai inda aka tsaya da shi in mutum wannan ya samu babban matsayi sharhul kalimat fa amana lahu lut ay lut ay amana bi ibrahim lut annabi ibrahim lut ya imani da annabi ibrahim wa huwa ibnu akhi haran dan uwan annabi ibrahim ne haran ake ce mashi wa lam yu'min min qaumihi siwa daga cikin mutanansa a wannan lokacin ba wanda ya imani da annabi ibrahim kaga shi ya samu jaraba babba ya kira ya kira har ya bar garin ba wanda ya bi shi lut ne kawai ya yarda ya bi shi muhajirun ila rabbi أي لا حيث a'budu rabbi fala أفتن في ديني zan koma inda zan bauta ma ubangiji na ba za a fitine ni a addini na ba kun ga shi yasa ya zama shamila wannan kaga can ba ta aka yayi hijira daga makka zuwa madina ba ta tashi daga garin su ya tafi falastin amma manufan shine zai je inda zai bauta ma Allah babu matsala to wannan shi yasa tana nan wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub haka nan muka yi masa kyauta muka bashi ɗan uwansa wannan ba ƴaƴansa ishaq da yaqub ai hajara li ajalina yayi hijira ne saboda Allah fa akramnahu fi dari hijratihi sai muka girmama shi a gidan hijira inda ya hijira fa wahabna lahu zuriyatan muka bashi zuri'a hum ishaq al-ibn wa yaqub al-hafiz muka bashi isa ne ɗa, wal yaqub shi ko al shi ne jika kenan fi zurriyatihim nubuwah aifa kullul anbiya ba'dahu min zuriyatihi duk wasu annabawa da aka aiko bayan annabi Ibrahim to daga cikin zuriyarsa ne jikan jika wannan ya haihu wannan wannan ya haihu wannan duk wanda suka zo daga bayan shi to daga zuriyarsa ne wanda suka zo gabanin sa sune ba yan gidan ba amma wanda suka biyo bayan annabi Ibrahim to zuriyar gidan ce wa kullul kutubi allati unzilat ba'dahu duk littattafan da aka saukar a bayansa ya fi zurriyati shi ma cikin zuriyarsa aka saukar da su wannan daraja ai ta isa wa atainahu ajrahu fi dunya haka muka bashi sakamako ladashi a nan duniya wa zalika bir rizqil hasan muka bashi wadata tunda ku duba ai in ba wadata a ce gidan shi baki sun zo yanzu yanzu nan aje a yanka masa dan maraki ai alama ce ta wadata nan yanzu sai dai mun da yi kokari kaza ko kazan ma irin mana wayan nan to wannan kaga ai mai karfi kenan wanda zai mai haka nan daga nan kuma ya haɗu ma da kwalban maltina ko ku haɗu da kwalban maltina da ruwa shine babban karrama bako mu a wurin muna to kaga to duba wancan amma wannan baki na zuwa bai san su ba bai abun nan bai yanzu yanzu nan malam ya tafi kauye je yanka sa to kai gidan da aka yanka sa ai da gani kasa akwai alaman wadata ko kuma akwai alaman karamci domin wasu ga shanun daure ba su yawa ko akwai shanun ba za su yawa kazan ma ba su yawa wasu ko karamci irin na da yanzu da nan ba da kana zuwa ƙauye sai ka rika ba da hakuri kana sauka malam zaka ga in ba kaji a ƙasa tun da sannan ba waya ake ba yanzu yanzu nan zaka ga mai gida ya fito ya ce ku je ku kamo kajin kan ayan kima ba ko yanzu fa sai da nemo kwalban na da fiye wuta ka gama kai ta zazzare ne to ina to kuma ba da tambayar kai wuce za ka tafi kuma ba ka gama zama ba so yanzu ka iso yanzu yaya Ta amma can baƙi sun zo har ma rashin cin su ne ya damai da ba su ci abinci ba ya ba da abinci ya ce ala ta ya ba su ci abinci ba sai aka ce fa aujasa minhum khifa sai ya fara jin tsoron su ya za a yi baki ba su ji tsoro ba qalu la takhaf suka ce kakka ji tsoro wa basharuhu bi ghulamin ali suka yi mashi a mu ba ga aikin da muka zo gama ya gane dai mala'iku ne ga yabo da suka yi masa tun a wurin da aka ce da ya ɗauko abinci ya aje masa ya ce kulu ta'ama bi haqqi ku ci abincin nan da haƙƙin shi jibril ya kalli mika'il ya dawo ya kalle ya ce wa ma haqqu ta'am menene haƙƙin abinci ya ce kulu bismillah ku ci da sunan Allah aka ce daga nan mika'il ya kalli jibril ya kalli mika'il ya ce lalle ba wannan ya cancanci ya zama khalilur rahman ya san Allah to saboda haka an ba shi arziki wasana alhassan ga yabo mai kyau duk duniya in an faɗi annabi ibrahim Allah ya ba shi wannan matsayi ala alsinati kafatin nasi akan harshen dukkan mutane min ahlil adyani ilahiyya duk wasu masu bauta in dai suna jingina ta a cewa Allah tsimawa to ciki suna yaban annabi ibrahim wa innahu fil akhirati lamina salihin lalle annabi ibrahim tabbas lahira yana cikin nagartattun bayi ai huwa ahaduhum ɗaya ne daga cikin nagartattun bayi fa yukramu kama yukramun ana ɗaga shi kamar yadda ake ɗaga su duk darajatil ula da darajoji maɗaukaka wasalihun salihan nan da ake magana hum anbiya'ullahi wa rusulihi wa awliya'uhu wa salihu ibadihi shine ana nufin salihai as-salihuna sune waɗannan hum anbiya'ullah shine annabawan Allah tabaaraka wa ta'ala wa rusuluhu da manzanninsa wa awliya'uhu da kuma wato waliyan Allah wanda Allah ya zaɓe su wa salihu ibadihi da salihan bayi ma'anar ne. ma'anar waɗannan ayoyi guda biyu masu albarka hadha akhiru qisas ibrahim al khali wannan shine ƙarshen kissan annabi ibrahim a takeice dama aka yi ta fi hada siyaqil karim a wannan jeri mai ban sha'awa mai karamci وأخبر تعالى أن إبراهيم بعد الجهاد الطويل Allah ya bamu labari annabi Ibrahim bayan yayi kokari dogon kokari da yayi fi da'awati ila ibadir ibadatul rahmanin rahim wajen kira akan abauta ma Allah mai rahma mai jin kai lam yu'man lahu ay yu'min lahu wa lam yutabi'hu ala al ba wanda ya imani da shi ba wanda ya bi shi akan gaskiya alladhi da'a ilaihi wanda yake kira zuwa gare shi illa lutun ibnu haran sai dai lutun haran akhihi dan uwan shi ne fa qala ta'ala fa amana lahu lut ya yi imani da shi wa qala ai ibrahim inni muhajirun ila rabbi dan yi hijira zuwa ga ubangiji na tabaraka wa ta'ala wa taraka bilada qaumihi ai min sawat ai al-iraq wartahala ila ardi sham haka daga nan ya bar garin mutanansa daga wani wuri da ake ce masawa can cikin iran iraq ne ya tafi zuwa ga zuwa ƙasar sham wa akramahu Allah ta'ala Allah ya karrama shi jaza hijratihi ila rabbih azza wa jalla ta dalilin wannan hijira da yayi ya kyale kowa ya kaurace ma kowa saboda Allah sai Allah ya karrama shi bima akhbara bihi ta'ala fi hadha siyaq abinda Allah ya ba mu labari a jerin wannan magana kafin nan akwai na har na ɗaya da na biyu al-muhajira mufa'ala min al hijira. shine aiki na hijira alladhi huwa tarku shine barin abu kama kana mulaziman lahu kamar yanda ya zama liƙe da wannan wa harfu ko wa harfun ila al fi wa hurrifa ko fil asl ila al-intiha aka kai shi karshe aka ce wa hiya huna afadat at-ta'lil ta nuna dalilin abin da yayi na wannan hijiran sai ce mutum yayi karshe ya koma yayi abin nan ne in an ce wa hurifa ko ila al-asl fihi al-intiha karshen al'amari ya bar abu mutum ya kai kololuwar karshe ya bashi wa hiya huna afadatu ta'lila ita ce nan ta fa'idantar da dalili ay li ajali rabbi yi hijira ne saboda ubangijinsa is huwa alladhi amarahu biha domin Allah ne umarce shi hijira min ajali an ya'budahu fi dari hijratihi huwa wa ahlihi saboda ya samu daman bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala a inda ya hijiran nan da shi da iyalansa gaba daya saboda ka hijira tana nan irin wannan ko yanzu mutum ya ga yana zaune inda baya samun daman yin bautar Allah ko ana takura wajen wannan to ya samu ya canza wuri ko kuma ya tafi wurin da zai wannan bauta inda ya fi masa sauki min qaryatin ay kusa a wani gari ne da ake ce ma kusa sunan garin min sawadil kufa tan cikin kufa ne ay ila haran har zuwa wani gari da ake ya tashi daga nan ya koma haran wani gari ne a tsakiya summa ila sham su a sham a hanya ya tsaya a wani gari da ake ce ma haran wa ma hu ibnu akhihi lut a ibnu tarikh tare da shi lokacin akwai wani dan dan uwan shi wanda shi lut bin tarikh ake ce mashi wa mar'atuhu sara da kuma matar shi sara a wannan lokacin wa huwa awwalu man hajara fi sabilillah annabi ibrahim shine farkon wanda ya taba yin hijira saboda Allah zauna wani wuri ba a bauta Allah ya bar wurin dan saboda Allah shine na farko gabanin su ba wanda ya taba garin barin garin su saboda wani dalili shi kau ya bar garin su saboda Allah wa awwalu man hajara min ummati Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi sabilillah shine Uthman bin Affan ma'a zawjatihi Ruqayya binti Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ila ardil Habasha a cikin al'umman manzon Allah kuma wanda ya fara yin hijira ya gudu saboda addinin shi don kada a lalata mai shine Usman bin Affan tare da iyalin sadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ruqayya shine wanda ya fara zuwa Habasha ya tafi Habasha a wannan lokacin saboda ya samu ya bauta ma Allah daga nan tafiya ta faru ta sauran wanda suka biyo amma dai aka tambayi mutum a duniya gaba ɗaya wanda ya taɓa yin hijira saboda Allah tabaraka wa ta'ala dan bauta Allah shine Annabi Ibrahim al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fara yin hijira ya gudu da addininsa don ya samu ya bautan Allah tabaraka wa ta'ala yadda ci cancanta ne Uthman bin Affan da iyalinsa Ruqayya binti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda aka waɗannan su ne nan, kaga wannan shi kadai ya isa daraja ya fito wannan shine nahar na biyu a wa wahabna lahu ishaq haka muka yi masa kyauta muka ba shi ishar ai na lahu akwai nahar hadhihi alhiba kana qablaha hibatu isma'il wannan da aka ba shi ishaq ne ba ishaq ne na farko ba kafin ishaq isma'il aka fara bada domin shi aka fara haihuwa idh wulida qabla ishaq alayhi domin an haifi isma'il kafin annabi ishaq alayhi assalatu wassalam dukkan su ne daraja ce an dai kara gaya mana an mai kyauta wa yaqub sannan wa yaqub waja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitab haka muka ba shi yaqub dan bayan an ba da ishaq <coughs> wanda ishaq ko yaqub jika ne wahabahu ay a'tahu waladahu ishaq ya ba shi dan shi ishaq ibnu ibnu sara dan sara ne wa wulida ishaq wa huwa yaqub wa walada ishaq shi kuma ishaq ya haifo wannan ya haifo da wa huwa yaqub wa ja'ala kafatal anbiya min dhurriyyatihi aka sanya dukkan jama'ar annabawa daga cikin zuri'a annabi Ibrahim ne wa alkitaba fihim aidan aka sanya littafi ma a cikin su fat unzilat ala Musa ita at-taura ta sauka ga annabi Musa Wazzabur zabur ala Dawud wal-injil ala Isa wa hum min dhurriyyati Ibrahim dukkan su zuri'a Ibrahim ne wannan kuma shine fa yasa ake cewa idan aka ce mutum ya san manzanni sai fa ka san su kamar yadda aka faɗin nan ka san su a dunkule ka san su a rarrabe a rarrabe shine ka san guda 25 din nan 25 din nan biyar din da aka ware ulul azmi ka san su ka san littafin da aka ba su wannan yana cikin sanin su kawai ka ce akwai annabawa akwai manzanni ba ka san su da irin wannan sanin ba ba ka san su ba kamar mala'iku ne an ce ka san mala'iku za ka san mala'iku halitta ce ta Allah bayi ne ana ce masu khuddamur rahman Allah shi kaɗai ya san yawansu suna da yawa sosai Allah shi kaɗai ya san yawansu amma ka san su da abin da ya kamata su ba maza ba ne su ba mata ba ne ba sa cin abinci ba sa bacci ba sa aure sannan ba sa saba ma Allah abin da Allah ta ta'ala ya umarce su su yi shi suke yi ba sa saba masa komi suna abin da dinsa sannan ba mutuwa suke irin yadda mu muke mutuwa ba su lokacin mutuwan lokaci ɗaya in an so lokacin mutuwan ba mutuwa suke kamar yadda muke ta mutuwa ba sannan bayan nan a cikinsu akwai a ga asalin yadda aka halitta su an halitta su daga haske sannan cikinsu akwai guda goma waɗanda su ne na kusa wanda ya kamata ka san su ka san aikinsu wannan za ku gan su cikin da daban abin da in an zo kansu ake magana al-muqarrabuna wannan nan su ne guda goma ka san kowane da aikinsa kowane ga aikin da aka sashi kowane ga aikin da aka sashi wannan dole ne yana cikin rukunan imani ba kawai an ce mutum imani da Allah kawai ce imani da Allah imani da mala'iku ya san akwai mala'iku kawai a wuce ka gama kowane sai an buɗa shi a ciki an ce to ya imani da Allah yake menene kuma in an yi imanin zai warware menene zai sa imanin ya lalace in an yi imani da Allah haka nan imani da mala'iku su wane ne mala'iku yaya suke yaya guda goma nan su wane ne guda goma wani aiki suke yi haka duk in ka bi arkanul iman din haka ake so a yi masu an tantance su ba kawai a dunkule ba ne. kisa za ku ga an ce imani da mala'iku sai a ce ijimalan imani da mala'iku tafsilan to za ka san shi ijimalan a dunkule sannan tafsilan ga yadda yake shi kuma wannan dole ne da kowa sai ya koyi wannan in ma baka sani baka fara tun yanzu dole ne kamar yadda an ce maka rukunan musulunci ai ba zuwa za ka kawai ka ce rukunan musulunci guda biyar ne shi kenan daga nan ka zama musulmi komi kayi sai ka zo to rukunan musulunci biyar ne na ɗaya ta ce kalmar shahada me ma'ananta me ita me sharuɗanta me ke rusa ta me in an faɗi ta lalace sannan ka zo sallah in ka ce sallah kenan ba sai ka koyi sallan ba sallolin guda nawa ne guda kaza ga waɗanda za a yi lokaci kaza ga raka'o'insu ga yadda ake yin su ka san rukunansu ka san sharuɗinsu ko jiya nan sai da muka yi magana nan a karatun mata idan dai sallah ce da aka yi maganan cewa a wannan fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat saboda fasaufa yalkauna gayyan da aka ce wannan wasu yan baya sun zo aka ce khalfun idan an ɗaure lamun ɗin na aka ce khalfun aka ɗaure ta to an samu wasu watsatsun bayi sun zo wanda ba mutanen kirki ba an faɗi annabawa an faɗi annabi nuwa an faɗi annabi ibrahim aka za ka faɗi zuriya idris da isma'il da dukkansu aka ambace su aka ce waɗannan su ne jigajigan bayi da suka wuce cikin zuri'an nuhu da zuri'an annabi ibrahim an karanta masu littafin allah sukan faɗi su sujada su fashe da kuka an gama wannan sai aka ce fa min ba'dihim khalfun sai aka samu wasu yan baya watsatsu wanda suka biyo bayan su aba'u salat suka tozartar da sallah wa tabu shahawat suka bi son ransu fa sauka fa yalqawna ghayyan waɗannan za su gamu da wani irin masifaffen rami za a sa su wani rami a cikin wutar jahannama wanda wannan ramin an ce abdullahi dan abbas ya ce wuta ita kanta akwai ramu a wuta da yawa amma wannan ramin rai to wuta ma na neman Allah ya tsare ta da masifar da ke cikin wannan ramin mutane ne wanda za su zo suna wasa da sallah sai ya ce ba su san rukunanta ba ba su san sharuɗanta ba ba su san rukunanta ba ba su san wajibabbunta ba ba su san sunnoninta ba ba su san abin da ke ɓaci da in ta faru ya ɓaci ba duk wanda yake haka to ya tozartar da sallah ba kawai kin yin sallah kaɗai ne matsala ba sai an dai an ɗauke ta da muhimmanci to sai ka nemi mene ya ake yi ta kyau ya ake ta tsaye daidai ka san sharuɗanta ka san rukunanta ka san wajibabbunta ka san sunnoninta duka ka sani ka san menene take ɓaci da shi in ya faru ta ɓaci kuna ganin yanzu da za mu gwada nan ba za mu kama wani ba a kulle kofar na ce kowa ba zai fita ba sai ya kawo su kuna ganin ba za a kama ba ko a gwada ku gani malam sani a gwada a bisullah ko to shi kenan to tashi ka fara sannan kaji na wasu kenan eh. wallahi ba wasa bane abin nan saboda haka ku dage kowa ya dage ya sa abin da zai yi abubuwa ne za ka iya karanta wani abin da kanka rashin ba abin mahimmanci ne kawai ya sa wani ba za yi ba in ko ka san baka sani ba to ba abin kunya ba ne fa ka dawo ƙasa ka nemo littattafan da aka yi wannan maganan ko dai ka yi da kanka ko ka samu shi ne amfanin makaranta duk wanda ya asasa makaranta manufofinta suna da yawa idan mutane na haɗuwa da juna suna taruwa za ka fa'idanci ta hanyar wasu ta hanyoyi da yawa kaga inda gaske kake yi ka zo ka ji waɗannan abin baka iya ba sai ka rika zuwa makarantar da wuri in ka samu wani wanda ka ce da Allah ina so in zo wurinka in mun zo makaranta kafin a fara karatu in karanta littafi kaza a wurinka dan ni ba a yi shi da ni ba sai kai ta yi ka yi wannan ka yi wannan ka yi wannan sai ka ga duk kafin a ce kwabo ka toshe abin nan ba sannan kuma akan faɗi matsaloli na gaba ɗaya wanda wani lokaci wasu sun wuce wurin amma an dawo ana maimaita su kana ji kana ji kana ji kana ji wani sai ya tambaya sai a dawo kan wannan matsalolin ana yi ana yi sai kai ta jin duk wasu kafofi idan ka toshe sai ga abin nan ya toshe in kana so ka gane abu da kaɗan kaɗan yana samuwa ka gwada ka je ka sa bokiti a ƙarƙashin famfo ruwa ya rika ɗiga ɗaya ɗes a ciki in ya kwana ka zo kaga ruwan da ke cikin bokitin nan sai ka yi mamakin kamar ba ta nan ya zo ba to balle to haka karatu yake haka in kana zuwa makaranta yau ka ji wannan yau ka ji wannan gobe ka ji wani ya tambaya a bada ansa gobe a ji wannan idan kai shekaru kana yi sai ka ga da yawa abin da ya kamata ka san su ka san su amma kai zaman ka haka nan sai dai ka ci ka kwanta to za a sha mamaki ko a lahira ya fito ko to da ka waɗannan su ne aka yi magana a kansu dole a san su a san shamɗansu shi ne na yake cewa ina ne ma na har na uku aka ba shi wannan hiba mu koma can asali wa qawlu ibrahim wa huwa qawlu inni muhajirun ay wasfun ay wasfu shay'in ne o oh, ina ne wasfu ay wasafa rabbahu bil hikmati ya faɗi bil izzati wal hikma ya faɗi ya sifanta ubangijinsa tabaraka wa ta'ala da buwaya da hikima yace innahu faqala إنه هو العزيز الحكيم الله تبارك وتعالى شيني مبواي شيني مهكما أقول نحن نما نفدو هذه الجملة واقعة موقع التعليم وأن إت جملة إت ما يعني أول دليل لما ضمون جملة إني مهاجر إلى ربي زني هجرة زواج أبنجينا لأن من كان عزيزا يعتز به أي يعتز به جاره ومن دون ليزو يزم مبواي to wanda duk ya kusance shi ai zai rika tunƙaho da shi wa man kana hakiman la ya'muru bi ghairi ma huwa khairul lil ma'muri al mutamassalu li amrihi wanda kuma ya zama yana da hikima to ai kaga ba zai umarni da wani abu mara kyau ba ga wanda ya umarta tunda mai hikima ne duk abin da yace ayi kenan akwai fa'ida akan wannan ya fito ko ai al ai al-qahir shi Allah mabuwaye ne shine al-aziz al-ghalib al-qahir alhakim alladhi wada'a kulla shay'in fi mawdi'ihi wanda ya sanya kowane abu a wurinsa wa dalailul izzati an anja ibrahim min aidi zalama at-tughat alaman da zaka gane Allah mabuwayi ne ai mun ganshi a baya ya tserar da annabi ibrahim daga waɗannan daga hannun waɗannan azzalumai sun sa shi a wuta an jefa wutar da aka kasa zuwa kusa da ita sai gashi ya fito ko rigar shi bata kone ba sai abin da aka daure ai da gani sun san wannan wanda ake din nan ya cancanci a dishi min mazahiril hikma yana daga cikin alaman hikima kuma an naqalahu min aidil min ardil la khaira fiha ila ardin kulliha khair wato ya dauke shi daga cikin alaman hikiman Allah ya dauke annabi Ibrahim daga wata ƙasa wadda babu alkhairi a ciki ya ɗaukai ya kai shi a wata ƙasa wadda take duk ko ina alkhairi ne ita ce biladi sha wa karamahu fiha bima zukira fihi aka karrama shi a ciki da abin da aka ambata fi qawlihi wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitab abin nan tabaraka wa ta'ala yace muka daga shi muka yi masa kyauta muka bashi ishaq da yaqub muka sanya cikin zuri'arsa kuma duka annabawa daga nan suke da littattafan duka da aka bayar wa qawluhu ta'ala wa atainahu ay ajrahu fi dunya muka bashi ladashi a wato a duniya can akwai inda na dan tsallake kadan bayan mun faɗi wajen littattafai da aka bayar shine aka ce wal qur'ani unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa huwa min dhurriyyati isma'il ibn ibrahim shine wannan ko shi ma qur'ani ga wani fadi wancan at-taura injil ga wanda aka bayar sannan kuma ga nan wurin wannan annabi qur'ani kuma aka ba manzon Allah shine kuma mafificin littafi kuma cikin zuriya sane shi ma ya fito ko wa qawluhu ta'ala wa atainahu ajrahu fid dunya haka muka bashi sakamako ai haythu razaqahu atyabul arzaq fid dunya aka bashi fi dar hijratihi aka azurta shi da mafificin abinci a inda ya hijira wa razaqahu sana alhasan sannan ya azurta shi da yabo mai kyau min kulli ahli al ilahiyya dukkan addinai wanda suke cewa Allah suke bauta suna yabon shi kal yahudiyya wa nasraniyya kamar yahudanci da kiristanci wal islam wa huwa khatamul adyan musulunci shine karshen addini ba wani addini wannan bayan musulunci inna dina inda Allahil islam wa man yabtaji ghayra al islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin shi haka shine karshe shi za a rike hadha fi dunya anan duniya an mai wannan amma fil akhirah amma a lahira fa innahu min salihin yana daga cikin nagartattun bayi zawi darajatil ula wal manazil aliya wal mawakib an nabawiyya hayy annabiyyin was siddiqin was shuhada wasu salihin a lahira kuma yana matsayi kololuwa darajatil yana can sama sama wal manazil aliya da masauki wanda za a bashi aljannan annabi ibrahim babbace fi mawakilin nabiyina a cikin tawagar annabawa duk in an hada annabawa waɗannan suna cikin jigajigai wa na wa shuhada wa salihin muna roƙon Allah ka hada mu da su ya Allah ba dan halin mu ba waɗannan su ne ayoyi hidayatul ayataini abinda zamu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi guda biyu masu albarka na farko shine bayanu hasilatu da'awati ibrahim kaza sana cewa wannan bayani akan kiran annabi ibrahim ya ɗauki wasu shekaru yana ta yi an yi su sosai wa haka na imanin wahidin wato amma ba wanda ya bi sai imani guda ɗaya mutum ɗaya ne kawai ya bi wa huwa lutun alaihi salam fi tasliya karim sallallahu alaihi wasallam wannan an yi ne dan a gaya manzon Allah yanzu ko da kana shan wahala a makka ko an ce kai hijira ma ka ban makka ka koma madina ba kai da farko ba wanda yake daga cikin jigajigan shi ma ya taɓa yin hijira ya bar garin su shi kadai ma shi ya tafi kai ko gashi nan kun tafi da sayyidina abubakar yadda ya tafi da sayyidina abubakar haka annabi shi ma ya tafi da lut gara ma shi can kuma da matar shi amma annabi su su biyu ma suka tafi daga shi sai a sayyidina abubakar shi ko wannan annabi ibrahim da lut da matar shi sara shi ma su kadai suka bar suka tafi suka yi hijira wannan mata wannan dan uwa shi kuma wannan ma abin nan ga annabi ga abokin tafiya shi ga abokin da suka taso tare suka yi hijira to ana hankurtar da annabi kada wannan ya dame ka in dan an yi gashi na namba wani namba to nan har sai an yi bayani kai amma da za a lokaci dan ban bi wannan da bi wannan uku wannan mata da da abokin biya can kuma da aboki kadai babu dan ban ta karu daya da uku na idan ta karu to mhm. ta karu ta bambanta nan amma dai ana ba annabin hakuri ne kakka damu in dan ganin kayi hijira ba kai ka fara hijira ba aka kore ka daga garin ku saboda addini in dan ka tafi yanzu da kai da sayyidina abubakar kwatankwacin irin shi aka yi annabi ibrahim da ya tafi ba kowa shi bambancin shi ya taho da matar shi kai kuma da abin nan ba shine kawai bambanci shi ma annabi ba da Allah ya kaddara khadija ta saba duniya ba kafin hijira ai ka gada da ita ko to amma ita sai Allah ya kaddara ita a makka ta mu kuma ma dalilin wannan din ya kara sa tsangwaman ta yi amma kuma duk da haka Allah bai kyale shi ba da aka zo khadija ta bar duniya ta yi wafati ga wannan baffansa yi. aka tsangwamai aka tsangwamai ya damu ya shiga cikin kunci ga rasuwar iyali ga rasuwar wanda yake ganin dan uwansa na baba mai taimakonsa kafirai suka kara sako matan shi suka ce a kara sako matan shi ma daga gidan aure dan matsala ta kara yawa ƴaƴan shi ƴaƴan shi nake so in ci yawa ƴaƴan shi a sako ƴaƴan shi daga gidan aure matsala ta kara karuwa Allah ya ce kai ba wannan na ba abin da ya kamata in mai bari in dauko shi ya zo kusa da ni ya zo sama ya zo sama saboda ya ga abun mamaki a nuna mai aljanna ma a nuna mai wuta a nuna mai matsayinsa a nuna mai matsayin wasu daga cikin al'ummansa a nuna mai gidan wannan zai mantar da shi duk wata masifa ko kyale da mutane suka mai ba zai damai ba dan ya zo ya ga inda zai dawo aljanna dan haccan cewa ya bari ya gwada ma ya shiga ka ce mm, mm, za ka dai dawo amma sai ka mutu to daga nan mutuwa ta damai daga nan tsangwamin wani ta damai wanda ya je wancan wurin ba jibrilu kan shi da ya tafi aka je saman bakwai cewa yayi nan aka ce mu tsaya kai ka wuce sai ka dawo za ka same ni nan inda za ka je din nan halitta ba wanda ya taba zuwa wurin sai kai ba wanda ya taba wuce nan tunda Allah ya halitta duniya ba wanda ya taba wuce wannan matsayin da ka ga na tsaya ni ma na aka da ne ban taba wuce nan ba kuma shine shugaban mala'iku Ya ce kai kadai ne Allah ya yarda da kai za ka wuce wannan wurin Don haka ni ba ni iya wuce nan sai dai ka tafi sai ka dawo ka tada ni nan ina jiranka. ka wannan an mai haka aka ce don a mantar da shi duk wani abu na duniya da wani abu zai taso mai na damuwa fitina to ya je ya ga abin da za a bashi wanda ya fi wannan matsayi akwai wani abu bayan wannan ta saboda haka an mai wannan dan kakrima kas ka je ka faɗi wani wuri su tare kas ina kuma ka samu wannan ka duba cikin halar habib na Sheikh Aljazairi rahimahullahu ta'ala za ka ga yi bayanin cikin hikiman da ta sa aka yi manzon Allah Isra'i da Mi'raji shine wannan fitinan da aka damai a doron duniya to bari a ɗauke shi daga duniyan kwata-kwata ya tafi can sama ya je ga abin mamaki a hankuntar da shi ya dawo don saboda ya manta da duniya abu da za a yi masa na biyu bayanin ikramin lahi ta'ala liman yuhajiru ilaihi wa yasruku ahlahu wa darahu bayani akan yadda Allah ke karrama duk wanda ya hijira saboda Allah ya tafi ya bar iyalinsa ya bar dukiyarsa to Allah ba zai kyale shi ba mun gani a Suhaibur Rumi mun gani a Uthman da wannan abdulrahman bin Auf dukkan su da suka yi hijira ba abin da suka tafi da shi dukiyar su ga kuma Mus'ab bin Umar yadda Allah ya daga su ya ba su shahada da abin nan din dan haka duk wanda ya abu saboda Allah man kana lillahi kama yurid kana Allah lahu kama yurid duk wanda ya ma Allah yadda yake so to shi ma Allah zai masa yadda yake so sannan bayanu ma akrama Allah ta'ala bihi Ibrahim bayani akan abinda Allah ya karrama annabi Ibrahim da shi min khairid dunya wal akhirah na alkhairin duniya da lahira wannan jaza'a sabrihi ala da'watillahi ta'ala wannan sakamakon kiran da yayi ne akan jira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala na ونوحا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أهل من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا ائتنا بأذاب الله إن bayan an gama magana dama can gurin da ya sharhi ya ce wannan shine karshen kisa annabi Ibrahim amma kuma kissan tana da alaka domin lokacin da annabi Ibrahim ya fita daga cikin garin su Iraq lokacin nan ba wanda ya bi shi kamar yadda muka bayani sai dan uwan Salut idan mutum ya yi alkhairi sakamako Allah zai biya shi wannan alkhairin nan komin kankanta alkhairin balle wanda ya babba kun ga lokacin da Lut ya bi annabi Ibrahim ya bi shi ne a matsayin wanda yake dan uwan shi ya yi imani da shi amma ba a matsayin zai ci gashin kansa ba ko amma yanzu da suka tafi can saboda kirkin nan da ya yi sai shi ma Allah ya aiko shi zama manzo aka tura shi wani garin aka ce kai kuma je ka wani garin tunda ka biyo mafificin halittar nan mai daraja a matsayin kai ne na farko wanda ya imani da shi tare da shi ba sakamako banda ba ka matsayi kwatankwacin irin nasu kai ma Allah ya daga ka sai aka ware mashi nashi garin shi ma aka turo shi zama manzo kun gani sakamakon alkhairi alkhairi ko walutan ka ambaci kissan shi shi ma annabi lut iz qala li qaumihi yayin da yace ma mutanansa innakum lata'tuna al-fahisha mutanen nan mabannata ne aka ce zai masu gargadi ba gari ɗaya bane yana da nisa kamar yadda za ku gani tsakanin da annabi Ibrahim yake da shi kuma inda ya koma kuna zo ma wata irin alfasha ta zina lalata banna iri ga ta kamar yadda za ku gani cikin sharfi ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamin a zamanin tun da aka yi duniya ba a taɓa samun wanda ya riga ku akan wannan banna ba bannan nan ta ku mai muni ce a lata'tuna rijal ku daga cikin bannar da kuke yi a ɗabi'a an san namiji zai so ɗiya mace ne ta ɗebe mai kewa ko kuma ɗiya mace namiji ya ɗebe mata kewa wannan shine ɗabi'a kuma shine ma ɗabi'an da mutane yanzu suka da suka canza ta wata ko wani ya kai munzulin da yana neman wanda za ta rika ɗebe mai kewa wai sai iyayen shi su ce bai isa ba shi kuma ya san ya isa to daga nan sai nuna maku ya isan a fili da yawa nan za ku ga matasa na kawo ƙara mutum ya to mun ba alƙalai ba ne mutum yana da ɗan jarinsa yana da ɗan wadatarsa yana ɗan samu yana wani ma ɗan sai ɗan mashin ɗin shi ko wani har ya kai ga yana da ƴan motar shi yana tuka abin sa yana fasiri yana sai sutura shi da ka gan shi za ka gan shi gurgurdan hali cikin natsuwa shi cikin abin nan daga nan sai ya ce shi yanzu yana so shi ma ya samu wanda za ta ɗebe mai kewa ya auro wanda zai zauna bai ce sai an mai wani abu ba iyayen shi su sa albarka su ba shi izini yayi sai su ce tun yanzu kai guda nawa kake duka duka duka guda nawa kake to me yasa baka ce duka duka guda nawa yake ba da ya fara nemo kuɗi yana samo yan kuɗin shi yana rike dan abin shi yazo ya ce yana so ya aure yana so ya samu ya samu tsare mutuncin shi so kake yanzu da sai yake samo kuɗin nan sai ya fara ɓanna sai a ce wai bai isa ba mutum daga ranar da ya balaga ko mutum bai balaga ba a shari'a yana iya yin aure da namijin da macen da can lokacin da muke 'yan gata iyayen ba sa bari mutum ma ya balaga da ya fara ɗagawa za su yi mai aure su kama mai ɗiya a can gidan in lokaci kaɗan ya yi kawai a aure a gidansu zai ga ana gina ɗaki bai san ko nawa ne ne ba sai an gama babban wansu da shi kawai baban ke magana ko ba ka bane babban wa na gida shi baban zai kira ya ce can wurin ka san cewa na yi mace mata a can gidan ko ce ai ban sani ba baba ce to ina gaya ma yau ka ji na yi mai mata a can gida kuma har na ce ya je ya ganta mun gama magana da baban da aka je kacan da kai da sauran yan uwanka a gina mai daki a can wajen a a can gefen radda wani ma ya taso a mai a can radda wani ma ya taso a mai a can kai ne babba ko ba ni nan na gaya ma haka ne ko yanzu fa ka gaya ma banza yanzu dan ka faɗi wannan to haka za a zo ya ga ana ɗakin nan ba ruwan shi ba kwaban shi bai sanya aka yi ba kawai ya ga ana ɗaki in ya ga dama ya tambaye su masu yana ruwanka ruwanka go su ce je ka tambayi ba shi kuma ya je tambayi baban wannan magana a lokacin zai iya ba zai yi ba ita kallo ya ce auto wari ma kawai na ga yadda za a yi yana ganin yadda za a yi ɗin nan <laughs> rana kawai zai ja ce kai gobe ne wa ɗaura aure a ce je ka ɗauko abun nan je ka an so ma har riga bai ma san an so ba je ka ɗau ga riga can ga komi na ita ce ta bikin ka sati mai zuwa aka ce za a ɗaura wa nan ko an gama shikenan dan tsanani ne shi wani ma guduwa yake wani yadda ake kai amarya sai an kai shi ɗakin wani ana kai shi sai fita falla da gudu shi ma sosai ba ka wani malam sani wani har sai an kama shi an ɗaure rigai da ta amarya don kada ya gudu ita kar ta gudu shi kada ya gudu dole a ɗaure su a cikin ɗakin na ɗaure a ɗaure shi da shigiri a riƙe yana don Allah nan za ku bani suna nan za mu baka ka zama an goce inna lillahi don Allah ku jira ni a ce wallahi sai an bashi cikin ɗaki yana ja ana ja a ja tura kofa ta tsaye cikin ɗakin nan eh eh ce wallahi za ka zauna su gudu su bashi in ko ya kwana ɗakin nan shi kuma da daddare da safe gidan nan a gane nan ɗakin ya kwana wallahi kafin kowa ya tashi ya fita ya gudu daga wannan ɗakin amma yanzu amaryan ma ta kai kanta a nan garin da amarya ta ga dare ya yi ba shirya ba ta wuce daga can kawai aka je reception aka ce an a ɗauko amarya a je da Allah ɗauko amaren nan a zo a sauri a kai su aka ce na amarya ta riga ta kai kanta ta wuce daga can kawai ta ga dare ya yi ta ce dare fa ya yi fa su kada bata masu lokaci mu wuce daga nan mhm. malama ta ce sun kai wata birnin gwari ita amarya ta ga alaman tsofaffi fa nan za su kwana ta ce a'a mumma um, na ga fa alaman kamar nan za ku kwana ta ce eh mana ba ta an yi buɗar kai ba ta ce kai an buɗe ni da Allah ku tafi gida an riga an buɗe kai kawai wai su tafi sai dai su tafi gidan babansu babanta su kwana amma wallahi su ita gaskiya ba za ku kwana nan gidan ba to ba ai buɗe kai ba ta ce ai kai a buɗe yake an gama buɗe kai ita kawai a tafi a basu mhm. to kuma sai ku ce wasu ita aure ba a haka ita mace har za ta kai ga ta gaya babanta ko ta gaya mamanta ta ce mamani fa aure nike so wai sannan sai a zo a gaya baban saboda shi ya zama satsahi kawai bai da hankali bai da tunani wai sai ce wai ta rasa a gidan me haɗa maganan tana son aure da ta rasa abinda take so in an yi auren shi zai mata shi to ta gaya masa ce tana son aure in mace ta ce tana son aure sai ta zo ta yi maka dogon bayani ta ce gashi gashi gashi ta ce tana son aure ta gaya mahaifiyarta aka zo gaya mai tana kawuri. ya ce nitarsa sannan sallah dai ana mata kayan azumi an mata katifa maran nan sabuwa ɗaki ita kadai. an sai mata fanka a duk wannan ne take so mutum ɗan adam yana da buƙatar mai ɗaiɗai mai kewa ita ma 'yan adam suna da buƙatar haka aka yi halittar nan amma su waɗannan mutanen gaba ɗaya sai suka canza wannan ɗabi'a suka mai da neman biyan bukata ga maza da maza mata da mata ba sun biyo ɗabi'a ba in yanzu ka juya ɗabi'a ko ba da haka ba mutumin da ya isa aure namiji ne ya gaya ma yana da sha'awar aure ko mace ta ce tana da sha'awar aure duk abin da za ka yi masa a matsayin ka ce kai tare wannan tunanin ba kai mai maganin abin da ke damun shi ba kuma mutum ne ya ce maka yana jin yunwa in ya tashi zai faɗi sai kai kuma ka ce mai bari ka kunna mai tv ya kalla ko bari ka bashi jarida ya karanta kai mai maganin yunwa to yunwa ba ɗabi'a ba ce gariza ce insaniya to haka sha'awa ta tsakanin namiji da mace gariza ce insaniya haka Allah ya yi mu yadda ba ka iya raba mutum ka ce akwai ci gaban da zai daina shan ruwa ya daina cin abinci haka ba ci gaban da za ka cire ma namiji wannan ɗabi'an ta ya so mace ita ma mace ka cire mata ɗabi'an ta so namiji kawai ana bi ne a tsarin shari'a mu ka ka tsara mana kada wannan sha'awan ta sa mutum ya tsallaka iyaka ya je yadda ya gana ma in an tashi mace ta kai munzuli ai mata aure namiji ya kai munzuli a mai aure shi kenan ko kuma a bashi yi tunda da kuɗin shi ma yana so ya yi sai a hana shi da kuɗin shi wani zai ce zai je aikin haji sai baban ya hana ya ce ɗan jarin naka zaka kwashe ka tafi aikin haji ina ruwanka har yana da halin da zai biya aikin makka ya je ya ibada ɗaya daga cikin rukunan musulunci ne fa guda biyar ya ce zai yi sai ka hana ba daidai ba ne ba hakkin iyaye ba ne su shiga cikin irin wannan abin su hana mutum ba yana da hali amma za ka ga ana ta fama mutum ɗan shi wani ya kai wajen shekara arba'in nan na gaya maku ran na nema mai ta na a nan gwando sa na tashi ina magana wani matashi ya tashi ya ce a bashi abin da zai magana ya ce yana ganin duk wanda suke sabbaba masifan lalacewar tarbiyya ba kamar iyaye saboda yara ne maza a cikin gida mutum yana da gidaje yana da motoci yana da wadata amma sun yi makarantar sun gama jami'a sun yi nysc sun gama ba su da aiki kuma ba ya taimake su su samu wani abun yi su kuma aure yaƙi in ya ɗau mota ɗaya cikin motocin shi ya sai da za ta isa duk wannan matsalolin amma sun ki to ba so ke lalace ba kai kana so ɗanka ya lalace Zuri'a ka ta lalace mutum yana so ne fa ya tashi girma shi ma ya zuri'a shi ma da yadda kai ma aka yi maka ka taso ka haihu ka samu zuri'a ka ka ga zuri'a ka ka ji daɗi a nan na gaya maku na ce wani mutum ya ce ba zai manta masifar da ya shiga ciki ba saboda yana da ɗiya mace ta taso ta ce tana son aure ta gama makaranta secondary school ya ce ba yanzu ba sai ta je jami'a ta je jami'a ta ƙara yau magana aure ya ce ba yanzu ba sai ta gama makaranta ta gama makaranta ta yi nysc ta ƙara kawo magana aure ya ce sai ta samu aiki kuma shi ma aikin sai ta samu aiki lucrative wanda zai hana a mata wulaƙanci wata rana ta daɗe ta daɗe ta daɗe ta samu aiki to ta samu aiki amma fa duk wanda ya zo neman aurenta in ya tambaye ta shekarunta ta ce shekarar ta talatin da kaza ta kusa arba'in saura kiris in ya tafi bai dawowa sai auna shekara ya shekara arba'in to ya zaka da ya shekara arba'in yanzu yaran nan na yanzu wadda ta shekara arba'in ba wata ba ta fi maman girma ba wata fa tana tafiya ka tana rakokwap rakokwap rakokwap rakokwap rakokwap yanzu kai ya shekara arba'in ta yi tsalle kai da so ka samu wadda za ta yi tsalle ta falla da gudu in ka ta dauko ma wani abu ka ga tsiw kawai ta dauko sai ka dauki wadda in ta tafi daga nan kamar ta tafi jaji tana tafiya da kyar da kyar nan nan na aka yi magana nan wata ta ce wata kwanan nan wajen su shekara ta hamsin da biyar sannan ta samu sai aure ta shekara hamsin da biyar dan shekara nawa zai aure ta yanzu nan akwai wanda zai yarda nan cikin kananka ko ɗanka yana da shekara talatin ya gama makaranta yanzu yanzu nan ya ɗauko ya shekara hamsin da biyar ya ce zai aura ka yarda sai da in yaƙi shekara hamsin fa da biyar mace ta kai shekara hamsin da biyar a in a ka'idar da muka karanta ne nan ran nan a littafin salo usainin wadda ta kai shekara hamsin ma ta daga hamsin ta wuce shekarun haihuwa ta wuce shekarun abun nan duka gaba ɗaya ta zama anisa to da ana tsammanin ta gama duk da da ƙarshe ce wasu malaman sun ce bi'a ce amma hamsin da biyar a ce ka auro ta kuma ta haihu za a iya samu amma abin da za ta haihu ma sai ta haihu maka kaman kadangare dan mutsul ta bai ma da isassan lafiya ko kuma wajen haihuwa a ta fama saboda ba za ta iya nishi ba ta riga ta kwarar ta riga ta saki ko ina na ta saki kamar tsohuwar mota ta ta samu tsoho daidai da ita amma yaro ya auri ya shekara ya shekara hamsin da biyar to yadda ka san ka ba shi tsohuwar mota kuma ka aikai wani gari ya gudu da ga yadda zai gajaddala motar nan ba zai bai dace ba ba daidai ba ne abin ba daidai ba ne kowane abu akwai gaya shi kuma mace a ka'idar littattafan tarbiyya za ku gani idan ta kai komin muninta a lokacin da take shekara sha ta kai ashirin ashirin da ɗaya ashirin da biyu ashirin za a fitan mata da duk wani abu da ake bukata na halitta komin muninta wani sai ya ga kyanta a wannan lokacin amma in ta wuce waɗannan shekarun ta fara ba ta fara ta cike talatin ta fara ba talatin ɗin nan baya wallahi daga nan duk zubewa za ta fara daga nan kawai za ta fara duk wani abin da ake gani yana ba da sha'ana ta zai fara lalacewa wannan baiwa Allah da ta zo ta ga shekarunta shekara arba'in duk wanda ya zo ya ce shekarun ta kusan arba'in ya tafi bai dawowa nan ta fara rashin lafiya rashin lafiya ya haɗu kasan irin wannan lafiyan dole ga na jiki ga psychological a kwakwalwa a tunani ba lafiya a jiki ba lafiya ta kwanta asibiti ciwo ya ciwo dan nan baban ya zo gaishe ta sai ta ce matso irin zan yi addawa ba zan matso ka ce amin ya matso ta dinga adda ta jiyo ta dinga adda yana amin yana shafawa tana amin yana tana adda yana shafawa sai da ta gama ta juya sai ta juyo ta kalle ta ce wai ka san adda da ya ce ina fa na sani ban sani ba ban san abin da kika roka ba ta ce na roki Allah ne cewa yadda ka hana ni in yi aure ni ma in ji daɗin aure a ɗebe man cewa irin ta aure wanda in Allah ya da ya so ni ma in samu ta, in samu ɗa ko ɗiya wanda ko ba na nan ni ma za a riƙa tunawa da ni saboda shi yadda ka hana ni wannan jin daɗin ni ma na roƙi Allah kada ya bari ka ji daɗin aljanna kuma ka ce amin kawai ya ba da haƙuri ta juya kawai ta kalli bango da ya juyo ta ta mutu shi ne ce bai manta da wannan to kuma ko mun manta mai wannan wannan bakin cikin addu'a bai kuma ta ce amin ko kalli abin to haka da yawa za ku gani mata yau suna nan cikin gidajen iyayensu amma suna cikin wannan masifa kuncin an kiyar dama a gane menene matsalarsu haka kuma mazan su ma an kiyar dama a saurare su ma a san me ma matsalar su ma an ki an bar su kawai suna nan zure haka suna jin haushin baban Allah Allah suke baban ya mutu in wani abu ya gitta su ce da mun so da ya ma wuce in wani abu ya faru kawai gudun su yanzu ya mutu su gaji kudin su saboda waɗannan bukatun nasu da ba sa samu yanzu su samu kuɗi na banza su biya su biya waɗannan bukatun mazan na son haka matan na son haka suna nan a cikin gidaje rututu ka ji mata yan mata suna cewa wai suna son aure babansu ne hana su aure a kan ne in ma ba za ka ba su komi ba kai nan jiya wata yarinya nan nan aka rubuta man takarda ga alarama na Ka ce su suna so su yi aure amma mijin baya da shi babu wai yanzu ya halarta su yi aure ba sadakin ma kawai ita ta yarda ita kawai ta yarda su yi aure ita ta yarda kawai a aure ta kawai tana son shi yana son ta amma sun rasa yadda za su saboda haka su yanzu sun amince ma za su yi auren ko ba komi kawai su yi auren na ce a gaskiya ba aure sai da sadaki amma inda gaske suke yi to su zo ni bayan abin nan a zo a saman ni ni zan biya mafi karancin sadaki ma zan biya dubu talatin in ƙara da ashirin ma in basu dubu hamsin a matsayin ma ni in biya sadakin a auren amma zan zo in hira da shi in ji cewa zai nemi wata sana'a da zai dan riƙa ya riƙe riƙe matan kada kuma ya riƙe mata ita bara da na yi maganan nan nan wata ta ce ita hajiya hajiya nan hajiya fatima ta ce ita a abin nan ta za ta ma ba da gudunmawar zannuwa nan wata malama rabia nan dama na san ta ita tana koyi na ce ta yi magana na ce na san ki ni za ki ta <laughs> ce za ta ba da buhun shinkafa in dai sun zo za a auren nan ga mai zane ga mai shinkafa ga mai turaren wuta menene ɗaya ma wanda aka ce yawwa ga mai hijabi wata kuma tana da hijabi ta ce ita kuma za ta kawo hijabai to mun gama yanzu mun zama iyayen amarya da ango in sun zo kuma za mu yi bidinin lazami da dai a basu su gaba da barna domin wanda suka yarda da haka idan aka nuna ba za a yi haka nan ba to daga nan kuma sai dai su yi ɗayan tunda ta yarda ya yarda har a yi ma ba sadaki ita ta yarda a yi auren saboda suna son juna sau da sai da za su na ce to ba a wuri sai da sadaki ta haka yi an zo ni ne zan ni in sha Allah zan biya zan biya wannan ga masu ga mai zane ga mai turaren wuta ga mai hijabi ga mai buhun shinkafa gara amarya ta eh. ka ba to ga mai dan kunna sun jin an ƙara samu ga mai dan kunna na mai katifa barakallahu fi kun duk an samu katifa ko ya salam to da aka kawai sai dai su zo aure ya gumi ga mai katifa sai masu katifa Allah ya barik fiku ko ba su zo ba Allah ya gani balle ma karshen ta tunda dai suka zo suka yi magana za su zo kuma sun zo insha Allah za a yi a yi masu a samu a taimake su ai kaga wannan yana daga cikin fitar da musulmi daga cikin damuwa to haka to to to to yanzu wannan kaga fa wanda suka yi magana kenan wanda suka kasa magana suka rasa yadda za su yi suna da yawa kuma ga iyayensu ga ‘yan uwansu suna da yadda za su taimake su ku kalli irin waɗannan abubuwa ya dama. kuma abin nan bai taka kaza karya ba idan an yi wani yana da abin da zai yi wani yana da abin da amma kuɗin nan su haɗu lokacin da aka yi maganan yadda mutum yake abin nan cewa aka yi da aka ce kamar yadda mutum yake tanadan sai wasu suka ce kamar yadda yake tanadin sadaki matashi a lokacin da yake so ya haɗa sadaki a lokacin nan hankalin shi duk in ya kai ina ya tashi saboda sadaki an ji an yi magana saboda haka waɗannan mutane sai suka canza ma ɗabi'a su duk ɗabi'ar da ake bi suka lalata ta kuma mu ma yanzu an bi za ku kalla bari ku gani cikin karatun za ku ga yadda dalilin abubuwan abubuwa suka lalace wa taqta'una sare sannan bayan haka nan kuna yanke hanya kuna tara hanya wa ta'tuna fi nahjikumul munkar duk inda aka zo in an zo wurin hira inda suke zama to za a tarar da suna mummunan aiki banna suke yi a wuraren zama kuma kana jawaba qaumihi ba abinda mutanansa suka ce illa an qalu utina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin ba wani abu da suka ce na abu sai suka ce ka zo mana da azaba Allah idan dai da gaske kake kana cikin masu gaskiya ba ka ce in ana yin wannan akwai abin da zai faru ba ka ce abin da zai faru ya zo qala rabbin surni ala alqawmi almufsidin yace Allah ka taimake ni akan mutane mabannata mabannatan mutane ba a son zama da su شرح الكلمات ولوطا إذ قال لقومه أي أذكر كأنبتا إذ ka ambata بن حاران لقومه أهل سدوم لوك ahlu sadum lokacin da حاران يما bin haran yayi ma سدوم magana wato mutanen sadum shi akwai wani amura akwai wani wane ne duk sauran garuruwa biyar ne manya-manyan garin amma sadum nan ne garin da yake ne asalin babban garin akwai manyan garuruwan da ke kewaye da shi domin an ce manyan garuruwan guda biyar ne wanda aka halaka su tare amma babban garin shi shine sado innakum lata'tuna al-fahisha yace kuna zuwa alfasha mummunan hali ay al-khasla al-qabiha khasla qabiha hali ne dabi'a ce mara kyau min إتيان الذكران shine bin maza maza suke suke wannan fahisha فاحشة Wanda ake cewa? ma kun biha min ahadin ai wannan abun ba sai shi ba gabanin ku ai lam ta'riful bashariya yan adam gaba daya gabanin lut ba su san wannan ba itiyana zukuran fi adbari azuma maza ta baya wa annan nan ba san wannan ba kuma har yanzu ma za mu gani can kamar da makaranta cikin adda'a wadda aka ce al'umma annabi kwata kwata annabi bai ga wannan bannan ba daga bayan shi ta faru dalilin haka aka ce ko in an je lahira ma a cikin al'umma annabi ba inda za a azabtar da masu luwaɗi sai an kwashe su an kai su cikin al'ummar lut tukuna don can ne rijiyoyin narkon masifa take inda waɗanda suka yi aikin amma al'umma annabi ba wurin azaban masu luwaɗi Allah ka tsare mu to da haka waɗannan su ne abin da dinsu wa taqta'una sabil sannan kuma kuna yanke hanya bi itida'ikum da ketare iyaka alal marra fi sabil duk wanda za su wuce akan hanya sai su tare su wamtana annas min minal mururi khawfan minkum mutane sun daina bin hanyoyi saboda tsoron ku watatuna fi nadikumul munkara sannan an zo wajen zama kuma ai majalisi kum inda kuke hirama tatunal munkara kuna zuwa da aiki wanda ba san shi ba kadurat kaman tusa sai kawai su dinga barka tusa ba sa boye tusa su mutane ne marasa mutunci ba su da kunya dan haka a fili suke tusa wannan ya ce ɓur! wannan ya ce ɓur! wannan ya ce ɓur! wannan ya ce ɓur! haka suke a wurin zaman su ba sa boye tusa haka suke yi wa halil sannan kuma su balle maballi buɗe. wannan da kake ganin matasa su buɗe maballi kirji yaro mutum ya rika yawo yana buɗe kirji yana wani abun nan ko mata dukka ba dabi'a bayan Allah ne kirki mane dabi'a mutanen banza ne sannan bayan haka nan wal fahisha sannan ga wannan luwafi wasu suka ce haddasa wando a can cikin kitabul kaba'ir in kaka diba za ku gani ƙari aske kai gefe yawo ana fito a sa yatsu a baki a rika fifefe ana wannan fiton da tafi da yawo da wando rabin zuwa wanda suke ce ma as down da irin wannan duka ɗabi'an da aske rabin gashi a aske nan gashi nan ya sun tuntum duka waɗannan ba mutanen arziki a duniya ba taɓa ganin tsinannu masu yin haka ba sai lokacin mutanen lot da aka masu kwaikwayon su yanzu su san abin da suke kwaikwayo yawo da wando akan rabin duwawu wani ka ga ɗan fat ɗin shi nan wani har duwawun sai an zo sallah kullum kowace sallah duk bai ta da yana da yana kokari ya rufe ya bar duwawu waje ga gashi tim ya aska gefe ga yawo ba maballi ga irin wannan ga fito ga tafi duka waɗannan mutanen lotu to sa takalmi rabin hadda takalmi rabin kafa ma ko to kaji to a mutum ya cokala shi ta wata irin tafiya ai dan saboda ya rika wannan tafiya kwarab kwarab kwarab ne ko kuma ya taka wannan kasa ya zubo sauran ya ta taka yana tafiya yana tafiya wani kakaf kakaf yana kaman kaman ya babballe duk wannan lalatattu ne suka yi wannan ba kana jawaba qaumi ba abinda mutanansa suka ce da aka yi masu wannan magana aka yi masu wazi illa qauluhum itina bi adabillah in kunta min as-sadiqin ka zo mana da azaba Allah in har da gaske kake kawo azaba hada bidayatu qisas lut alayhi salam wannan shine farkon qissar lut ma qaumihi ahla sadum wa amuriya kun ga sauran garin ko da wani da mutanansa wanda suke sadum da amuriya wal ghardu min siyaqihi ay nubuwati al muhammadiyya manufan kawo wannan kissan shi ma shine tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idh mithla hadhihi al qisas domin irin waɗannan kissoshi da muke karantawa la yatimmu li ahadin illa min wahayi wahyi baya yiwuwa wani ya zo da su sai ta dalilin wahayi in ba Allah ya gaya masa ba zai yiwu ba wa cin rasul sannan kuma da hankurtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ajali ma yulaqi saboda abin da yake fama da shi min inadil mushrikina na taurin kan mushrikai wa mutalabatihim bil ayati wal ara da suke cewa a zo da ayoyi ko a zo da azaba a nuna musu kakkada mu bayo aka fara ba qala ta'ala wadhkur ya rasulana liqaumika lutan ya manzon mu ka ambata ma mutanen ka kisan lut id qala liqaumihi yayin da yace ma mutanen sa innakum lata'tuna alfahisha kuna zuwa ma wannan alfasha ai hiyal fa'la alqabiha aiki ne mai muni wa yaziduha qubhan abun yana ƙara muni ma annan nasa qabla qaumi lutin tahaddasat fihim ai lam tahdus fihim hadhihi al duk mutanen da suka wuce gabanin lut lam tahdus ai fihim hadhihi al wannan ɗabi'an ba a san su da ita ba ba shine muni ba muke zo da abin da ba wanda ya taba yi walam ya'rifa adun min al ba wani a duniya da ya taba ganin wannan alfasha sai da mutanen lud suka zo da ita akwai na lutan mansubun imma ala taqdiri ko an ce an sa mai nasaba ne watakila saboda kaddara ce uzkur ka ambata kama fi tafsir kamar yadda ya zo cikin tafsiri a ala taqdiri wa arsalna ko kuma akan an kaddara wa arsalna lutan ko wa anjayna lutan kama taqaddama fi qawlihi ta'ala wa ibrahim kamar yadda aka bari can na aka ce wa ibrahim ai an ce saboda can ma wala qad arsalna nuhan kama ce wala qad arsalna ibrahim ya fito ko to shi ma wannan shine abin nan dinsa mai yuwasilu sannan lut ya ci gaba inkarahu wa tashni'ahu alaihim ya ci gaba da musu wannan mummunan aikin yana nuna masu ba abba ne mai kyau fa kolo a innakum latatuna rijal lalle ku hakika akwai nahar al-istifhamu lil inkar abin kyama ne dan a nuna bai son abin yanzu ku haka za ku ku zo ma maza ku rika bin mazaje wa taqrir wa taqrir ala jarimatihim akan wannan munin laifi da suke yi allati lam yasbaqhum ilayhi ahadun min alalamin wanda ba wanda ya riga su duk duniya ba wanda ya riga mutanen lut wannan banda ai fi adbarihim suna zoma maza ta bayan su duburan su wa taqta'una sabila sannan kuna tara hanya wadhalika annahum kanu ya'taduna ala almarra suna ketare iyaka akan duk wanda ya wuce bi amalil fahisha su tara mutun su yi mai fyaɗe. da mutanen lut aka fara fade su kama mutum da ƙarfi su danne shi a kan hanya su mai fari suka lalata abubuwa ai ma'ahum kasran su danne mutum da ƙarfi su yi mai fyaɗe sannan kuma wa amwalahum sannan su kwace mutane dukiya da wannan su bi salari wa bi salari ka amwalihim ko su kwace mu mutane dukiya wa bi zalika mtana annasu min al-mururi da wannan ya sa mutane suka kasa tafiya cikin aminci kamar yadda gashi na yanzu ba ma iya tafiya cikin aminci saboda an samu wasu cikin yan uwanmu bane jinsi na bane gildatina sun hana mu jin daɗi kwata-kwata fankatatis sare da haka hanyoyi gaba ɗaya suka lalace yanzu haka akwai garuruwan da wasu hanyoyin kwata-kwata an daina su garin ma ya tashi ma an bar wurin gaba ɗaya zama kufai ta dalilin waɗannan mutane Allah ka ba mu mafita Kamar annahum bi itiyanihim al quran kamar yadda da sun suka koma suna bin maza afsalun nasla ai kaga daga nan ba magana a ci gaba da haihuwa za a koma karkashin ta masu kare kwata kwata ya kata yi sabilil wiladati sun yanke duk wata hanya ta haihuwa tunda mata sun koma suna bin mata yan uwansu maza sun koma suna bin maza yan uwansu wa zada lutun fi ta'nibihim lut ya kara yana zargin su yana nuna masu wal inkaru alaihim wat tawbih yana masu musu yana zargin su fa qala wa da fi kumul munkara sannan kuma ga babban abu na biyu duk wurin da kuke zama ba wurin da ake ammatan Allah sai barna lalatattun mutane ne ku kamar wanda suke zuwa club ai ba mai zuwa club ai ta wannan hira ana shaye-shaye ya kai karfe uku na dare sai mutumin banza mutumin kirki wanda ake so ya sallar isha'i kada ya je hira kada ya je ku duba fa cewa akai kar a ganka in dai kai mutumin kirki ne kana son kana da hankali to ka a ganka sai a wuri uku wuri biyu ma na farko ko dai a ganka wurin sana'a ka, ko a ganka a masallaci kana bauta in ta gagara to ka koma gidanka ka kwanta kai bacci dan ka tashi da daddare kuma kai sallah kama wani sai bayan karfe goma ta yi ko sha biyu sai ya wanka ya sa ƙananan kaya ya yi rikida ya sa ƙananan kaya ya sa traksu ya samu wata 'yar ƙaramar mota a ɓoyayya wadda ba san da ita ba ya tafi kulob sai karfe uku na dare ya dawo ya dawo daga nan ya ta bacci sai da za'a aita cewa bai sauko ba bai sauko ba yana ta bacci tun jiya ba sallah asuba ba ta azhar ba salati ba ambaton Allah ba ko kuma haka ne daidan din shi kullum a sake na haka yake sunan lalata ne masu ba mutane arziki bane ba a sa mutane arziki cikin wannan har abota sai da kace kada kai abota sai da mutum biyu in ma ka samu ɗaya ya isa ma shi kenan in dai abota kuke da mutum to ya zama ko dai kuna yin sana'a ta amfanin rayuwarku ta duniya kuna samun wata sana'a ko kuma kuna amfana da shi tare kuke karatu tare kuke zama makaranta a lahira in ka samu guda ɗaya wanda zai yi wannan za ku yi na duniyan za ku yi na lahira nan tare ɗaya ma ya ishe ka sauran mutane kai watsi da su kawai duk banza ne su su da amfani in ba haka ba sai sun halakar da kai in ko ka karo to irin wannan ne ka karo kuna tare da su da yawa duk irin su ɗaya to wannan fa biya wa nema irin su ake so jinsi ake magana ba sai ka tsaya ɗaya tal irin su dai in kana nema irin wannan za ka samu in ko suka yi yawa ma muka sa ba daga nan din sauran masu su lalace da haka aka aka ce amma mutane mutum ya tafi kulob ko ya tafi wani wuri ko ya tafi wani wuri ko ya je inda ba san shi ba ya ce zai yi tafiya ya tafiya je ya ce abin da ya ga ma wata tuna fi nadi kumul munkara ai wan nadi ai mahalli ijtima'ihim shine inda suke taruwa wata haddusihim suke hira waitiyanul munkara fihi ay kana dirtika bil fahisha abinda suke anan suke yin alfashan ma mafi yawa ma ba'dihim ba'dan sashe da sashe su tai wa bid tadaruk sannan su dinga sakin tusa ba sa jin kunya fihi wa halil izari su rika bude maballi suna sakin duwawun su a waje wal qadhaf bil hasa su ɗauki tsakuwa su jefi wannan wa ma ila zalika da dai wani wannan mimma yu'athiru anhum min su'i qubhin wanda ke nuna cewa suna da mummunan abu mara kyau kawai dabi'a su bata da kyau akwai nahar dan ba na abin nan min zalika annahum kanu ay yunatihuna bainal bainal kabash sukan haɗa su ɗako raguna su dinga sa su karo wa bainar diyu da abun nan zakaru su rika haɗa zakaru su sa raguna su ce su ta karo su ta dariya wannan ya zo da ragon shi wannan ya zo da ragon shi su hada su dinga karo wannan ragon ya jima wannan ya jima wannan su yi ta dariya su ɗauko zakaru kaji su haɗa su su yi ta fada su ta su su yi ta karo da juna su yi ta faɗa da juna su ce ka araba su ka araba su wanda ya ji tsoro ya gudu ba a yin wannan al'ada yanzu a zo mutane su haɗa faɗa da dabba ko har yara da hada su mutane mana fada haɗa su faɗa sa su yi ta bugun juna sai sai a ga mai tsoro to zakaru da dabbobi ya kamata mutum ko wucewa zai ko dabba ce ga suna faɗa tsaya raba su don ɗaya ta ɗaya ƙarfi kuma zalunci ko a dabbobi ne bai da kyau to balle a ce kai ka haɗa su wasafir ga fito za a ji suna fito wa tafriqul asabi bil hanna sannan ba haka nan su dinga rina yatsunsu da bil hina da lalle saboda suna kwalliya irin ta mata wa farqatuha in sun zauna sai su sa ma yatsunsu lalle saboda a san suna nan sai su rika sa yatsun suna cewa kararas kararas kararas shi sa ka ce mu daina wannan kararas kararas din nan ba daidai bane wa yahzafuna ahla tariq wa yaskharuna minhum suna tare mutane kuma su rika yi mutane izgili in wanda ba su samu suka kama bane su yi mai izgili suna yi masu ba rawa zalika tirmizi imamu tirmizi ya fitar da waɗannan maganganun wa hasanatu idan kuka diba ciki za ku ga akwai bayani da yawa mutanen lutin nan yan iskan ƙarshe ne duniya ba ta taɓa ganin irinsu ba masu yin aikin su ma yanzu abu ne wanda ko mu nan ba mu san shi ba da dan yawo dai tun da can a ƙauye wanda suka girman nan sun sani da yan iskan gari wanda suka zo bariki irin wanda ya zo bariki ya koma bai dawo da ko kabo ba ma sai ya shege sai ya so katon fantalon wando da dogon ragon takalmi ya bar gashi ciko katon gashi ɗin ba ko kwabo shegen haka ya dawo amma ka zai zo zai zo abun nan bayan zo kawai aka zo abun nan sai ya tashi a masa su kidi ana ta sai ya sa wando iyakan nan ya daura bel da rabin duwawo a rika mai kidi ana sabulanci wando a kwarin ta kashi suna rawa suna buga pantalo Allah zani haka ne ko to bayan iskan gari wani sai dai ka ji mutane na hira suna oh wane dai dan iska ne dan nan nashi kaga dan iskan ba abun da ya dawo da shi sai ciko abun da ya zo da shi daga ciko sai pantalon wando sai katon wando da gogoragon takalmi ya sa an ƙara mai wasu karahuna a karkashin takalmin din da zai taka takalmi daga ta kwas kwas kwas kwas ba ko kwabo ba ko kwabo bai bai sawo baban shi riga ba bai sawo bai turo kuɗin noma ba bai samo kuɗin noma ba ko kuma ya dauko katon rediyo ya sa kawai ta yawo cikin garin gaba ɗaya da katon rediyo duk inda ya zauna a taru kawai a ta tashi a ta kidi ana rawa in iskan gari ne tun da can ɗan iska ne wanda ke nan a gari na da yawa da sarka wuya shi ai karin kenan ko ya sa sarka ko ya samu jigida wani abin ne ya rataye a wuya ya dauro na hannu ya dauro na wuya ga ko katan gashi ga katan bel kafcecen bel zai daura abin nan amma kuma dai bin su duwawu to yan iskan gari tun tuntuni su suke wannan bai je ba bai tsina na komi ba bai samo kuɗi ba shi bai zo bai samo kuɗin noma bai samo komai kuma ba zai noma ba in an ce gaye noma ya ce kawai ya daga wannan wanda ya ce shi gaskiya ba zai karya karin guga ba so mhm. garin ba wuta amma ya zo da dutsen guga saboda goge wannan wandan ya zo da dutsen guga na wuta wannan da zai sama gawayi kullun yana wankin wandan ne yana goge shi ce shi karin guga shi ba zai yadda karin guga shi ya karewa. haka naka za ka yi abin nan din mutane yanzu kawai zai je gefe kawai ya ce guy kawai gefe kawai ja ya kada wannan wannan duk inda aka je kawai ja gefe ya tsaya ce shi fa guy ne shi fa ba zai durkusa ba kasa yayi sallah zai karya karin guga shi ko ya sa wandan ya gaji in ya dawo ba zai wanke ba sai ya ƙara goge shi ko bai wanke ba sai ya ƙara mai guga haka suka yi da zaura haka waɗannan mutane ne maɓannata kuma wanda ya kwaikwaye su ma maɓannaci ne su haka suke yi wannan shine nahar na hudu wannan na uku kai wama ila zalika mimma ba wama kana jawaba qaumihi ba abinda mutanansa suke cewa ba da an ai ai ko annabakum wa wabbasahum bayan da ya zarge su yayi masu gargadi ai wa nahiyan lahum min am mithli hadhihi alfawahish yana hana su irin waɗannan alfasha sai su ce illa an qalu utina ai sai dai su ce mai itina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin ka zo mana da azabar Allah din in kai mai gaskiya ne ai ma kana jawabuhum illa al-mutalaba bil azab ba abun bi azabillah ba abun da suke ba da ansa sai su ce azabar Allah ta zo wa hadhihi ay tariqatul gulati al-mufsidin waz-zalama al-mutakabbirin wannan shine hanyar waɗanda suke masu ƙetare iyaka mabannata azzalumai masu girman kai idza ayatuhumul hujaj ay laja'u ila alquwwati idan hujjoji suka kasa suka rasa yadda za su ba su da wani dalili sun kasa kawo wani dalili sai su fake wajen karfi yasamilunaha aw yutalibuna biha suna ce ayi su su aiki ko su ce a nuna masa karfin in in su sun kasa yadda za su yi da mutum sai su sun kasa nuna mai karfi su ce to kai sa karfi kai maganin mu in mun ki sa karfi nan ba akwai nan hadha min kufrihim wastihza'ihim wa inadihim qat'an wannan saboda kafircin su da izgilinsu, da taurin kansu wa qawluhu ta'ala qala rabbin surni 'ala al-qaumil mufsidin yace ya Allah ka taimake ni akan mutane mabannata akwai har, al-ifsadu fil ardi idan an ce menene banna a doran kasa meye shi huwa al'amalu bi ma'asillahi wa rasulihi shine duk aikin da aka yi wanda ya saba ma Allah da manzon Allah to banna sunan shi wa kullu amilin bil ma'asi fa huwa mufsidun fil ardi duk wanda ke aiki da sabo yana yin sabo wanda ya saba ma Allah ya saba manzon Allah to sunan shi mufsidi kan adoran kasa da aka wani yazo ya ce wasu mutane suna banna sun saba ma Allah sun saba manzon Allah ya ce wai suna da wani uzurin da za su faɗi to ni ne ban san shi ba izailul ma'asi yurisul faqra kuji domin aikata sabo yana haifar da talauci yanzu wannan masifan ba ta haifar da talauci ba yanzu waɗannan abubuwan da ake a ƙasar nan na kidnapping da ake ma mutane a je gona a hana mutane noma bayan kuma arzikin nan gaba ɗaya mun karanta cikin rawdatul ukala arzikin duniya tun farkon duniya har yau daga cikin abin da ake yi na arziki ɗan adam su rayu cikin jin daɗi da walwala akwai abu guda uku ciki noma kiyo fatauci ga yaman guda ɗaya wanda ake lafiya lau yanzu noman ne ko kiyo ko fatauci ka tafi wani wuri ka sau kaya ka dawo yanzu ko masu zuwa a ba suna zuwa su dauko kaya yanzu ba ta zama masu masifa ba wanda suke zuwa kwatonofa wanda suke zuwa benin wanda suke saro kaya su dauko duk wannan yanzu akwai aminci akwai inda za ka ɗau kaya yanzu ka ce ka kai lafiya lau babu aminci na noma babu aminci na kiyo shine namba na biyu har wata mata lokacin da annabi ya ce mata sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan cikin arziki sai ta je ta sawo tumaki ta fara kiyo ta ce tunda an ce kiyo babban abu ne bari ita ta sai ta sai tumaki ta ga ta dade ta dade bata karu ba tace annabi ya abu in ko annabi ya faɗi abu gaskiya ne amma ita ta sawo tumaki har yanzu ta ga albarka ba ta je ta gaya mai sai ce sawo jeja yake hada su ki gani ta je ta sawo jeja ta hada kafin ka ce kwabo ta yi garke ta rasa yadda za da su arziki ne kiyo arziki ne in ana kiyo ana barin mutane su yi kiyon ƙananan dabbobi da manya-manyan dabbobi a jujjuya su yanzu ka je ka taɓa rago guda ɗaya ka ji kuɗin shi nawa ne da sanda ake ake kiyo ana zagayawa da su wasu su taho daga nan wasu taho daga nan wasu taho daga nan ba su ba ha to yanzu ba kiyo an je ma wani yana da kiyo an kwashe gaba ɗaya wani an kone su ma gaban shi shanu yanzu ka ce kana so ka saya ya kaji ya nawa yake nawa suke kiyo arziki ne noma gonaki da yawa manya-manyan masu noman ma sun daina yi saboda in sun je gonar ai ma'aikata za su kai su yi masa aiki ka ɗau ma'aikata guda goma ka kai gonar ka zuwa kwashe su a ce kai za ka biya kuɗin fansa to nawa ka noma nawa ka samu a noman in ka an so fansa ɗaya kuma daidai kai za su kai suke kallo ba wanda suka kama ba an ɗauki ma'aikata guda goma an ce sai an ba da miliyan ɗari to nawa kai ka samu a gonan da za ka ba dole ka bar gonan ba baɗi ka noma waɗannan abubuwan suna ɗaya daga cikin abin da inda ya ci gaba to an kai ba wai a kai mu bisa gwiwa a durƙusar da mu ba rami ma za a samu inda ba mu samu daman wannan abin suka dawo ba cikin aminci ba kiyo ba noma ba fatauci ba mu iya zuwa mu so komi mu ba mu iya ɗaukar namu mu kai ko ina mu sayar ba yanci ba wannan to mun shiga uku Allah ka ba mu mutta to ka waɗannan su ne abin da aka yi masu magana kace sun yanke masu wannan saboda haka in aka yanke wannan ku ji ba ni na ce ba idh ma'asi aikata sabo yurisul faqara yana haifar da talauci wal khawf da tsoro kuma wa huma sharru ma yuttaqa wannan kuwa sune mafi sharrin abin da ya kamata kowa ya nemi kariya da kansu ka nemi Allah ya tsare ka da masifan talauci da masifan tsoro to yanzu kuma ba muna cikin su ba da tsoro ko kai kana da shi yanzu yau naka kowa babu ina suka nufa wurin ka za su zo ka gutsuran ma wannan ka gutsuran ma wannan sai ka koma kai ma irinsu ko ba yadda za ka yi yanzu masifa lokacin da aka ji wasu ba gidan yan uwan suke nema ba kawai su tare sai dai ku gan sun zo ka ce su fito su tafi ba zai yi ba ya fito ko to shi ne nan ay lamma talabuhu bil adha yayin da suka ce a zo da azaba wa qad aya amr ayahu amruhu al'amarin su ya ya kare a ayafu amru al'amarin su ya gagare shi ya yayi da su laja ila sai koma wurin ubangiji ya tulubu nasarahu yana neman taimakon Allah ala qaumihi na kanu sharra qaumi akan waɗannan mutanen nashi wanda su ne mafi sharrin mutane ai wujidu ala wajhi al-ard su ne wanda aka samu mafi sharrin mutane wajadu ala wannan wajhi al-ard wanda aka samu a doron kasa wastajaba Allah ta'ala lahu wa nasarahu sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya amsa masa ya taimake shi kuma wasa ya ci bayanu zalika fil ayati ba wannan bayanin zai zo a cikin waɗannan ayoyi nan gaba gobe in Allah ya samu muna rayu amma kafin nan ga abin da zamu koya cikin waɗannan ayoyi na farko shine taqrirun nubuwatul muhammadiyya tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dikiri kisasin la yatimmu illa an tariqil wahyi an ambato mana kissoshi wanda ba zai yiwu a san waɗannan kisoshin ba sai ta dalilin wahayi na biyu tasliyatul rasul sallallahu alaihi wasallam min ajali ma yu'ani ana ma manzon Allah ana ba manzon Allah hakuri ana mai jaje ta dalilin abin da yake fama da shi minal mushrikina daga mushrikai min kufrin wa inadin wa mutalabatin bil azab na kafirci da suka yi da taurin kai da cewa ma inda gaske yake shi ma ya kawo musu azaba ana ba manzon Allah hakuri kai hakuri ba kai kanka farau ba abu na uku qubhil fahisha wa hurmatiha wa aswa'uha fahishatul lu wannan mummunan alfasha da haramcinta wadda ta fi muni tace wannan fahisha salwa fahishatul wannan luwatin nan mummunan abu ne baya da kyau a musulunci bai san shi in kuka diba cikin addu'a wadda zaka ga mummunan abun da dalilin shi ake shiga cikin masifa wujubu iqamatil hajji ala luti wajibi ne a tsaida haddi in aka kama mai yin luwadi ba a kyale shi haka nan alfa'il wal maf'ul da wanda yayin da wanda aka yi mawa bi anna Allah ta'ala sammaha fahisha Allah ya ambace ta alfasha wa samma zina fahisha kuma yace zina ma fahisha alfasha ce to sai hada su wada haddi zina ay lutiya ay tuqas alayhi aka sanya wada haddan lizina aka sanya haddi wanda ya zina ga abin da za a yi mai fallutiya tuqas alayhi sai hada kiyasi da lutiya وقد صرحت السنة بذلك fala hajata ta ilal qiyas ba ma ka ba sunna ma ta bayyana cewa ayi. yi haka ba ma ta yi kiyasi ba kawai luwaɗi ga hukuncinsa sai a can duk malamai sun yi magana inda za yana cikin addawa waddawa na biyar a tahziru min al-abathi wal batil an hana a shari'a ba ta san a zauna a rika yin wasan banza ana yin maganganu na banza irin wanda ake a kulob a je a yi hira a shaye-shaye mutum ya kai karfe uku na dare sannan a gan shi ya dawo kaulan wajen magana a wa'amalan wa khassa fil andiyati wal mujtami'at musamman ma a wuraren hira shine clubs kenan sune andiya wal mujtami'at da wuraren da mutane ke taruwa a jai ta surutan banza kawai ta hira ana dariya ana shaye-shaye wannan musulmin kirki ba zai yi su ba Allah ka tsare mu nattafi bi hada subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا ربنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض أن واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين